fitar da shi ba wanda zai fitar da shi haka kuma dukkan wanda ka fitar da shi Allah ba wanda zai shigar da shi Allah da mu babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad suna da amincin Allah tabbata a gare shi bawan Allah da kuma manzon sa da Allah ka rai kai da da aminci a shugaban annabi Muhammad da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan wanda ya koyi da shi har zuwa ranar kiyama bayan haka ya ba musulmi ya kudu mu za ta bayyana akan haƙoƙi na iyaye eh, saboda haka mu ji tsoron Allah kamar yadda Allah ya umarce mu kada mu yadda mu bar duniya face muna masu riko da musulunci don kuma musulmi mu ji tsoron Allah mu sani cewa haƙoƙi suna da yawa kan bayi Eh, akwai haƙoƙi da suka wuce ba a kan mu saukar daga cikin haƙoƙi idan za a taƙaita su sai a ce sun kasu kashi uku akwai haƙƙin allah wanda yake ya kunshi haƙƙi na ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi sannan akwai haƙƙi na bayi waɗanda suke ba kai karan kanka ba sannan akwai haƙoƙi naka na karan kanka wanda wajibi ne mu kula da su amma wannan hutuba kamar yadda muka fata za ta yi magana ne akan haƙƙin iyaye saboda wannan haƙƙi na iyaye shine haƙƙi mafi girma bayan haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala dan uwa musulmi Allah ya ambata a cikin ayoyin alƙur'ani masu yawa Allah yana ƙara tunatar da mu yana jawo hankalinmu yana kuma mu da cewa iyaye mu suna da haƙƙi da ya kamata mu sauke su da dole ne mu kula da waɗannan hakkoki domin mu samu rabauta duniya da lafiya daga cikin ayoyin alƙur'ani waɗanda Allah ya magana a kan iyaye Allah ya fara ne da ayar da take bayyana mana alƙawarin da ya ɗauka da banu Isra'ila inda Allah ke a cikin suratul a suratul baqara aya ta 82 Allah yana cewa ka tuna ko ka ambaci lokacin da Allah alkawarin da Allah ya yi da banu Isra'ila na cewa kada ku bauta wa kowa sai Allah sa'annan kuma ku kyautata wa iyaye wannan an gaya mana cewa abu ne shari'a ce da ta gabata to kuma wannan shari'a ita ce a kanmu to da ka mu ga ayoyi da suka biyo baya dukkansu suna umarni ne a kanmu cewa lallai mu bauta wa Allah shi kadai sa'an nan mu kyautata wa iyaye kamar yadda aka samu a cikin suratul nisa aya ta talatin da shida Allah yana cewa ku bauta wa Allah kada ku hada shi da komai a cikin ibada sa'an nan ku kyautata iya ku kyautata wa iyaye a cikin suratul an'am aya ta ɗari da hamsin da ɗaya Allah yake cewa ka ce da su ku zo na karanta muku abin da Allah ya haramta muku abu na farko kada ku kada ku haɗa shi da komai a cikin ibada wato kada ku haɗa Allah da komai a wurin bauta sannan iyaye kuma a kyautata musu Allah ya ba waɗannan guda biyu a cikin waɗannan ayoyi kamar da muka faɗa haka idan muka yi gaba a cikin suratul isra Allah yana cewa ubangijinka ya hukunta cewa kada ka bauta wa kowa sai shi kuma ka kyautata wa iyayenka ɗaya daga cikinsu ko biyun da baki su suka kai matsayin tsufa suna tare da kai to kada ka yadda ka faɗi wata mummunan kalma a kansu eh, kada ka yadda ka ce musu uf kada ka yi musu tsawa idan za ka yi musu magana ka faɗi magana mai kwantar da hankali maganar da za su ji daɗinta sa'annan kuma ka sunku yadda ka faɗin wulakanci eh wato ka kaskantar da kanka a gabansu saboda ka zama mai tausaya musu kamar yadda suka tausaya maka lokacin da kake ɗan karami kake jinjiri har zuwa lokacin da ka girma sannan bayan haka ka ci gaba da yi musu addu'a ya eh, ka rika cewa ya ubangiji ka tausaya musu ka ji kansu kamar yadda suka rene ni ina ɗan ƙarami Allah ce shi ubangiji ya fi kusa na abin da ke cikin zukatanku lokaci wannan umarni da Allah ya maka na cewa ka bauta masa shi kadai sa'annan ka kyautata wa iyayenka dukkan abin da za ka yi in ka yi ne saboda bin umarnin Allah Allah ya sani in ka yi ne saboda biyan bukatan ka ta duniya Allah ya sani to da ka dukkan abin da za ka yi ka tabbatar da cewa kana yi ne saboda Allah saboda Allah Allah wani ya sa abin da ke cikin tauku in kun zamo salihai wato mutanen kirki da gaske kuke yi Allah ya sani to Allah da yi gafara ne ga dukkan bayi ku nemi gafarar Allah Allah zai gafarta muku idan muka je cikin suratul ankabut aya ta takwas akwai inda Allah ke cewa muna wasiya wato muna karfan umarni ga mutum dangane da iyayensa ya zama mai kyautata musu haka kuma a cikin suratul lukman aya ta sha hudu Allah ce mun yi umarni wato mun yi karfan umarni wato wasiya ga mutum dangane da iyayensa ya tuna cewa mahaifiyarsa ta ɗau cikinsa wato ta haɗu da rauni rauni akan rauni har ta zo ta haife shi sa'annan kuma ta ci gaba da renonsa har zuwa shekara ta yaye shi bayan ya cika shekara ne to da shi Allah ya ce kai dan adam ka gode mini wasu ka gode wa shi Allah sannan ka gode wa iyayenka ka sani cewa makoma zuwa gari ne take kun ga anan Allah ya yi umarni bayan ya ce kai musu da'a kai musu biyayya ka kyautata musu sai ce ka ma gode musu kuma ya nuna ya gwama wannan godiyar da godiya a gare shi ya ce ka gode mini sannan ka gode wa iyayenka saboda haka wannan zai tabbatar maka da cewa lallai haƙƙin iyaye shine mafi girman haƙƙi da ya kamata ka kula da shi bayan haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin suratul ahqaf aya ta goma sha biyar Allah yana cewa mun yi wa ɗan adam wasiya dangane da iyayensa na ya kyautata musu saboda mahaifiyarsa ita ta ɗauki cikinsa eh, wato a cikin tsanani da wahala haka kuma ta haife shi a cikin wahala da tsanani daukan eh, cikin nasa har zuwa lokacin yayansa ya wato akalla za a samu wata talatin tana cikin wannan hali eh, wata tun daga farkon shigan cikin ba za ta samu hutu ba na ɗan lokaci ɗan sararawa sai an samu watanni kafin ta haife shi sannan ta zo haihuwarsa ga wahalar da za ta sha sannan bayan haka ga wahalar da za ta yi na reno eh, to Allah ce mafi karanci ta yi wata talatin tana kula da kai tun daga ɗaukar ciki har zuwa haifa da haka Allah ke cewa idan ka kai wato idan ka samu wato ka zamo mai karfi wato ka samu dama ka balaga ka zamo mai karfi tun kafin ka kai shekara arba'in din ba har zuwa lokacin da kai shekara arba'in to abinda Allah yake so ka rika yin addu'a na cewa Allah ya baka iko eh, Allah ya baka dama ka kyautata bauta masa sannan ka gode wa ni'iman da ya yi maka sa'annan ni'iman da ya yi wa iyayenka eh, Allah ya maka ni'ima ni'imomin nan suna da yawa ba sa kirguwa eh, akwai waɗanda iyayen sun haife sun watsar da sun yi jifa da su sai wani ne zai tsince su wakilai ya je ya kula da su wasu kuma a hakan za su mutu wasu iyayen sun saka su a rijiya eh, sun haifa sun saka a rijiya wasu kuma sun nan da su sun ajiye har su mutu ma ba wanda ya gansu wasu ma za ka tarar da su a kan bola to kai wannan nimar da Allah ya maka eh, Allah ya sanya wa iyayenka tausayinka suka tausaya maka suka rene ka suka kula da kai har izuwa lokacin da ka samu karfi to da Allah ce ka rika roƙon Allah Allah ya kinsa maka wato kaunan iyayen da godiya a gare shi shi Allah da kuma godiya ga iyayen iyayen ka sannan kuma ka ci gaba da zamowa bawa na gari ka yi aikin da Allah zai yarda da shi sa'annan kuma ka rika addu'a Allah baka kai ma 'ya'ya na gari Allah baka ziyara na gari ya ka zama tuba zuwa ga Allah kuma ka roƙi Allah ya tabbatar da kai a musulmi Allah ya ce irin waɗannan waɗanda suke yin haka waɗanda suke kyautata wa iyayensu suke tsayuwa akan bautan Allah eh, su ne muke karɓan ayyukansu duka mafi kyawun abin da suka yi Allah ce za mu karɓa sannan mu yafe musu kurakuransu sannan mu sanya su a cikin 'yan aljanna wannan alkawari ne da gaskiya da Allah yake mana wannan ayoyi da muka karanta na ƙarshen nan ayoyi ne da su guda biyu da suka zo bayan wasu ayoyi guda biyu wanda Allah ya ambaci wato haƙƙinsa inda Allah yake cewa wato lallai waɗanda suka yi ce Allah kai shi ne ubangijinmu sannan suka tsayu a wurin bautan Allah ba su da tsoro a ranar alkiyama sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba Allah ya ce irin waɗannan su ne 'yan aljanna za su dawwama a cikin aljanna sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa a nan duniya wannan yana karfafa mana cewa haƙƙin iyaye shine haƙƙi mafi girma bayan haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala na bayan Allah Allah ya umarni da ai adalci da kyautatawa ne eh, da kuma kyautatawa dangi da sauransu Allah ya hana mu ayyuka na alfasha da munanan ayyuka da zalunci wannan wa'azi ne Allah sa mu masu fahimta da kuma karɓar wannan wa'azi to da kan roƙi Allah Allah ya ba mu lafiya sannan ya ba mu zaman lafiya ya zo na da wannan ƙasa lafiya Allah muna roƙonka muna muna fatan Allah ka zauna da wannan kasa lafiya Allah waɗannan wannan sabon gwamnati da ta zo Allah muna roƙon Allah ka sanya waɗannan wato masu riƙon wannan gwamnati su zamo na gari Allah ka sanya su zamo na gari duka wanda ya shigo da kyakkyawan niyya Allah ka taimake shi Allah ka ba shi ikon aiwatar da dukkan kyawawan abin da ya zo da su dukkan abin da ba zai zama alkhairi a gare mu ba to Allah ka canza masa ka canza masa tunane na yin abin da zai zama alkhairi ga bayan ka baki daya sa'annan waɗanda suka zo kuma da wata niyya ta takarar kansu domin bukatun kansu Allah ka canza musu wannan niyya Allah ka canza musu alƙibla ya Allah Allah ka fuskantar da su ayyuka na alkhairi Allah ka fuskantar da su Allah ka ba su ikon aiwatarwa Allah ka tsamar da mu daga wannan kunci da muka shiga Allah ka sanya mu a cikin rahamanka Allah ka lullube mu da rahamanka Allah ka lullube mu da rahamanka Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya